A yanzu ana ganin kasashen da suka ci gaba wajen kafuwar tattalin arziki da kimiyya sun fara ajiye man fetur a matsayin wani babban jigon da ke tallafawa wajen bunƙasar tattalin arzikin ƙasa. Har yanzu a Najeriya ƙasar ta dogara ne da man fetur duk da cewa ƙasa ce da ke da ɗimbin arzikin ma'adanai da ƙasar noma. Mutane kan shafe sa'o'i a kan layi a gidajen mai wanda hakan ke kawo matsala ko cikas ga sana'o'i har ma da lamuransu na yau da kullum. Na zaga gidajen man a Abuja ga kuma abin da wasu 'yan ƙasar ke cewa. sunana Alhaji Ilyasu Dalhaji. I supposed to have gone back to Bida, amma yau ban sama zan iya koma ba. Dole sun samu wurin da zan kwana. Allah saba nake nan. Na yi kusa zan shiga aka ce a dakata da saiwa. Yanzu aka yi rizumi, ban san ba ko zan samu a suna Sunana Shafiu Idris. Rashin man shi ke kawo mana matsaloli irin wannan na shi ya tsada zai shiga ma yanzu yanayin tahe-tahe ma an rage ba fasinja saboda mai ya yi tsada a wurin da za ka je 1000 sai ki ga yanzu ya koma dubu biyu kin ga fasinja in dai ba wai tafiyar dole ba ce ba kasawai za ki ga mutum ya tashi ya yi tafiya mai nisa ba yanzu haka. Baya ga karancin man wani abin dubawa kuma shine yadda farashin ya bambanta a jihohi da hakan zai iya kawo ta'azzarar talauci a wasu bangarorin kasar. Isa Abdullahi mai sharhi ne kan tattalin arzikin kasa ya ce sai gwamnati ta tsaya tsayin daka don gyara yadda ake tafi da harkar man fetur a kasar. Wannan layin mai matsala ce ta rashin samar da yanayi mai kyau yadda za a samar da tacaccen man fetur din a cikin gida. Kuma mun yi take mai yawa kasashen waje sun yi dumu-dumu akan harkar man fetur a cikin Najeriya mutanen Najeriya marasa kishin kasa sun shiga dumu-dumu suma ba za su taɓa so su ga abin ya gyaru ba sai dai idan an yi tsayuwar daka da gasken gaske waɗansu sun gwammace a maimakon a tace mai a Najeriya gara su dinga karɓan canjin kuɗi daga bankin Najeriya za su je babban banki a farashi na gwamnati da ƙaryar za su je su siyo man fetur su canja shi a bayan fage so da yawa kuma mutane sun gwammace a shigo da man fetur ɗin da domin zai fi ba su wannan irin almundahana da cuwa-cuwa a cikin gwamnati saboda haka mutanen wajen nan sun datsa sun ga jini kuma sun ga cewa za su iya ta yi na ci gaba da haka da kuma a kirkiro mana matsalolin da da kaman ba za mu iya warwarewa ba to mu kuma mun yadda da hakan dole ai nan gyara in ba haka ba Najeriya nan sai dai kuma yadda Allah ya so a harkar man fetur duk da cewa a koda yaushe gwamnatin kasar da manyan dillalan man na bayyana dalilan tashin farashin man amma a wannan karan dalilin ya sha bambam da wanda aka saba ji a baya abubakar mai gandi ɗakin gari shine jagoran kungiyar dillalan man fetur wato ipman dogayen layi da aka gani yana da nasaba ne saboda zaben da aka yi na shugaban ƙasa mafi yawancin direbobi ba su je suka je wajen lodi ba suna tunanin cewa za a samu rashin zaman lafiya amma a halin da ake ciki yanzu direbobinmu mun umurce su da su je su yo lodi su dawo da waɗannan kaya domin a fara saida ma jama'a kuma idan kin lura za ki ga a nan cikin abuja an dan fara samun sauƙin wannan yanayi na dogayen layi ana sa ran samun sauƙin lamarin bayan kammala zaben gwamnoni da za a yi a ranar asabar ɗinnan mai zuwa hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya